sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 1931 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu ji yadda duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. A jiya asabar ma'aikatar kiwon lafiyar India ta ba da rahoton sabbin kamuwa da cutar coronavirus sama da dubu ɗari hudu da ɗaya da waɗanda suka mutu dubu hudu da ɗari biyu a cikin awanni ishirin da hudu da suka gabata. Masana kiwon lafiya sun yi amanar cewa alƙalumar ƙididdiga a India sun fi hakan yawa kuma ƙaruwar al'amuran ba za su kai kololuwa ba har zuwa ƙarshen watan nan na Mayu. babban jagoran 'yan adawar indiya rahul gandhi ya buƙaci Minister narendra modi a cikin wasiƙa a ranar juma'a da ya aiwatar dokar kulle a ƙasar da ya hanzarta ci gaba da allurar rigakafi da kuma ƙara bin diddigin ƙwayar cutar rikici ya barke da yammacin jiya asabar tsakanin 'yan Falasɗinu masu zanga-zanga da 'yan sandan isra'ila a wajen birnin kudus yayin da dubban musulmi ke sallah a cikin dare mai girma na lailatul kadari a kusa da masallacin aksa matasan falasɗinawa sun yi ta jifar 'yan sanda da duwatsu da wuta suna karya shingayen 'yan sandan da ke kan tituna zuwa birnin kudus yayin da jama'an da ke kan dawakai saye da rigunan sulke suke amfani da gurneti da ruwan zafi suna tarwatsa masu zanga-zangan akalla mutane 53 suka jikata a cewar red cross crescent ta falasdino 'yan sandan isra'ila sun ce akalla wani jami'i ya jikata tanki yana karuwa a cikin birnin tun farkon watan ramadana mai tsarki yayin da ake kara samun fushi a kan yunkurin fidda falasdinawa daga gidajensu na birnin kudus a kan filaye da yahudawa da ke zaune a wurin suke ikirarin nasu ne ɗaruruwan masu zanga-zanga a zirin gaza na falasdino sun taru kan iyakan zirin da isra'ila ma'aikatar sojin isra'ila ta ce taron jama'a suna jifar sojojinta da konannun tayoyi da wuta gwamnatin mulkin sojan myanmar ta sanar a jiya asabar cewa wata gwamnati da aka kafa a boye da ta hada da mataimaka da suka ware kansu yanzu suna cikin jerin sonayen kungiyoyin ta'addanci wasu mataimakan cikin har da mambobi da dama na gwamnatin lnd ta shugaba ausan sucin da aka hambarar da ita a cikin juyin mulki na ranar ɗaya ga watan fabrairu sun kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa ta gun domin nuna jajircewa ga ayyukan gwamnatin sojan a ranar laraba wannan gwamnatin jajirtattun ta sanar da kafa rundunar tsaronta da ke niyyar yaƙi da wannan gwamnati na manyan sojojin ƙasar kana ta bada kariya ga fararen hula akan ayyukan cin zarafi da gwamnatin sojan ke shiryawa da yammacin jiya asabar talabijin kasar ta sanar cewa wannan rundunar tsaron jama'a da wata kungiya da ake kira crph a takaice yanzu suna cikin jerin sunayen kungiyoyi da gwamnatin sojan ta ayyana 'yan ta'adda labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Firaministan Pakistan Imran Khan ya fara ziyarar kwanaki uku a Saudi Arabia don bunkasa dangantakan tarihi tsakanin kasashen biyu da suka daɗe suna kawance Ziyarar na zuwa ne bisa goron gayyatar yarima mai jiran gado na Saudi Arabia Muhammad bin Salman wanda da kansa ya karbi Firaminista Khan da tawagarsa a filin jiragen sama Jidda. jami'an pakistan sun ce kan daga baya ya gudanar da tattaunawar manyan wakilai wanda babban hafsan sojan pakistan janar kamar javed bajwa ya shiga bajwa ya riga ya kasance a saudi arabia don tattaunawa akan haɗin gwiwar tsaron ƙasashen biyu a ƙarshe amurka ta sake ɗaukar matakin warware takaddama akan babban madatsar ruwa na wutar lantarkin habasha da ke cikin kogin nilu sabon jakadan amurka a kasashen kuryar afirka jeffrey feltman yana ziyara a kasashen misira da sudan da eritrea da kuma habasha a wannan mako a matsayin wani sabon yunkurin washington na warware wannan takaddama tankiya na ci gaba da tashi tsakanin misira da sudan da habasha akan wurin samar da wutar lantarki a babban madatsar ruwan nan na habasha. shirinmu na kasuwa a kai miki dole. Shirin BOA Hausa kasuwa a kai miki dole kasuwa. Jama'a masu sauraro barkanmu sake saduwa da ku a cikin wannan shirin mu na kasuwa a kai miki dole wanda ni Alfonso Sokorigwe na shirya kuma zan gabatar. A wannan karo mun garzayo ne kasuwar shanu da ke kan titin Enugu Port Harcourt a nan garin Enugu babban birnin jihar Enugu da yake kasuwar shanu ce wannan kasuwar amma tana tattare da sauran harkokin da ake gudanarwa nan kamar yadda za ku tarar yanzu ina tare ne da shi mai martaba sarkin hausawan jihar Inugu alhaji idris ado suleiman wadda shi karan kansa haifaffen jihar Inugu ne kuma yana nan aka kafa wannan kasuwar ya ga mana yadda aka fara kasuwar assalamu alaikum kamar da ya gabatar da ni Mai sado suleiman sarkin hausawan jihar enugu saboda haka ya zo ya sami mu kasuwan saniya inda muke sai da shanu a kabugu port express road wannan kasuwa namu eh, tsohon tarihi ne tun da mu ma mun tashi mun samu iyayenmu ne da kakanninmu suke wannan kasuwa amma wannan shekara ashirin da hudu kenan zuwa mu wannan kasuwa na akabogo to kasuwa dai farko tuku kamun wannan na akabogo kasuwa kakanin mu suka kafa kasuwa ta shanu ta shanu wannan maganan tun kamun yaki tun kamun a samu yancin kai ma so kakanin namu su kenan saboda yanzu dai mu da aka haifa a jikokin ma muna shekara sattin har da wani abu daga labarin zamu mota mu daidai ne tun da iyayenmu suna nan kamun mu mun tashi dai kamun yaki muna kasuwa a wuri da ake kira amobiya muka taso muka dawo garke okunanu garke daga garke okunanu muka zo nan a kabu daga kabugu muka koma emene daga emene muka sake dawa a kabugu muna ciniki ne tare da su 'yan ƙasa gabaki daya da nan da hausawan da 'yan ƙasa duka ba wanda ba sa fawa yawwa to dai haka ake ci gaba da kasuwan da har yau tunda aka kafa ita wannan kasuwar akwai wasu kalubalolin da kuka fuskanta a can baya eh to maganan kasuwa tun dama ka san abu ne da ake yin ta bashi kasuwan saniya bashi ake saya saboda haka dole ne wani lokaci ka samu kudi da zai zo da ya kamata ba wani a ce bakan ya mutu ma kudi ya mutu su wannan kenan ga baki da haka suke saboda haka maganan kalubale ka kasuwar sani ai ba cewa komai ya riga zama ciki to ba wata takura daga su masu gari ba mu da takura ai inugu tana cikin jihar a is ga baki daya wanda tafi kowanne zaman lafiya saboda mu da aka cikin ta su tashi tashin hankali kiɗi kiɗi ma mai girma duk ba bukatar su ke ba saboda haka muka muna zaune lafiya na shigo layin masu sai da kayan marmari irin su kankana da lemu da dai sauran makamantansu ya sunan malam Har mai riga tange eh, ya kasuwa ke tafiya Ka bakwai dubu shida gari yanzu da ke dama dama suna sayar mana dubu biyar. Shi lemon na ne yanzu. Eh din ne muke a yanzu dubu biyar dubu biyar da biyar ka dubu shida ba inda babu. a nawa ne 家家都忙。 da biyar amma yanzu abin da ake sayan wannan asibiti din ya kai kimanin naira dubu arba'in da takwas shi kuma na tsaka tsakiyar shi ma yana kai dubu saba'in wanda babban da muna a dubu ɗari yanzu ana saya har dubu ɗari da ashirin har ashirin da biyar to gaskiya wannan abun ba karamin matsala ba ne dangane da kasu don yanzu kayan da muka kawo din ma sai nan karamin kwali ne ko dai babba eh wannan daga ciki shine wanda muke kiran shi saka samu yanzu shi wannan matsayin shi da abin da ake saida ana saida shi naira dubu sha ɗaya sha biyu amma yanzu ya kai naira dubu talatin to da haka gaskiya wannan da wuya ne mutane su zo su saya kamar yadda da lokacin da yake da sauki ake zuwa ana saya kuma ana samun abin da ya kamata a samu shi wannan kifin daga ina kuke kaɗo sunan yankin kudu maso gabas eh, da daga maiduguri amma sanadiyar matsala na son ta koma adama da kuma hadeja to muna kawa daga hadeja sannan kuma muna kawa daga adamawa muna kawowa bayan da ba mu kawowa yanzu kuma sai gani na karaso zangon masu albasa malam ko kana iya ga mana biyar dubu biyu dubu uku duka ina dai daga bisani kuma babbar magana mun shigo cikin kike inda a halin yanzu ina tare ne da wani dillali ya sunan malam Ahmadu Guru Ahmadu shi dari uku da ashirin. A kana ganin baka so kanka sosai ba kuwa? Ban so kaina ba. Sabida me? Abun da aka taya shi kenan. Me ya janyo haka to? Rayuwa mana ni rayuwa. To sauƙin safa. Ya kudin shi kenan. Ba ƙari ba rage. A gani. da mai haka kuma sha'anin rayuwar ne yau da kullum kenan da wannan bai kai kudin shi bai kai haka ba ma mm. amma yanzu da ya kance rayuwa ya canja yana mm. ya sa wannan yanzu inda mata saniya ne da kaje ana sai ta ida dari uku da wani abu dari uku mm. ai akwai abun dubawa to shi wannan bitumin fa yanzu wannan bujin wannan da ba su fi dari shida ko dari bakwai ba amma yanzu miliyan ɗaya da dari uku da dari hudu za ka je su dari shida shida da wani abu wannan guda biyun da kake gani ne eh wannan hawa hawar fara farashin karancin shanu ne ake fuskanta a halin yanzu ko kawai dai ku kun lura yadda yanayin abubuwa suke kuka kara farashin karancin shanu ne da yakan ci farashi ya saura kuma har yanzu farashi bai sauka ba kuma kaya ya wadatu yanzu farashi kuma ya ke sauka kajo eh, wannan karamasa nawa ne ita wannan bakin sanda kake gani da bai fi da ishirin ko da talatin amma yanzu shi ma a babunta ka ji shi da hamsin. jama'a masu sauraro za mu iya ɗauka a wannan karon na shirin mu na kasuwa a kai miki dole. Sai kuma wani mako cikin ikon Allah da fatan za mu ci gaba da kasancewa lafiya. Assalamu alaikum. Shirin BOA Hausa kasuwa a kai miki dole. Kasuwa. kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci. Jama'a 'yan Najeriya da dai sauran jama'a maza da mata ina mana jaje saboda al'amuran da suka faru da mu waɗansu da dama sun riga mu gidan gaskiya allah ya ji kansu allah ya kyauta namu sannan yan uwa dangi muna yi gaisuwa ta ta'aziya kuma allah ya ta'azantar da mu duka allah kuma ya kyauta ta mu makoma allah shi ya dan adam ya sa dan adam yadda yake tafiya da yadda yake gudanar da al'amuransa yau da kullum Allah kuma shine shugaban komai shine ke da komai shi da kowa a ƙasa an ka samu mutum in dai hankalalle ne baligi hankalalle na da abin yi domin ƙasarsa mu waɗanda muke talakawa domin ƙasarmu abin da za mu yi shine gudunmuwa da addu'a ga Allah ya shirya da zukatan mutane ya tunatar da mutane an ce duniya gidan wuni ba gidan kwana ba yadda Allah ya tsara sha'anin mulki sama da ƙasa a fara tun daga ƙasa a sama to dukkansu da saman da ƙasa madaukakin sarki Allah ɗaya ya yi mu Allah ɗaya ke da mu Allah ɗaya da ke da kowa da komai don haka idan za a yi ya zama yi mai kyau sai a yi cikin nufin Allah da taimakon Allah da tunanin Allah ya jagoranci idan za a yi bari bari ya zama mai amfani sai a yi da tunanin allah ya ba da ikon barin abin da ke mugu to in aka yi haka aka sa allah a gaba a cikin al'amura to allah kan gudanar da so yadda ya kamata domin aya ta nuna mana idan ba tare da ikon allah ba ba za mu yin komai ba don haka ina son tabbatar mana da mu mazaunan najeriya 'yan najeriya zaman lafiya shine ginshiƙin arziki da albarka idan ƙasa ba zaman lafiya to da arziki da albarka waɗannan sun ƙaura don ba za a same su ba zo mu zauna zo mu saba yan wana mazaunan najeriya kowa kake ko mai kake ba wani abin jin daɗi illa iyaka a zauna labi lafiya zaman lafiya shi kan kawo albarka zaman lafiya shi kan sa alheri ya yawaita a ƙasa in arziki samu sai ga an samu kwanciyar rai wannan yana bukatar duk da ni da kai da ke 'yan najeriya mu ba da gudunmuwa wanda za ta taimaka ƙasar mu ta zauna lafiya allah ya mana taimako amin madalla masu sauraro ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan rigakafi. ganin cewa hukumar lafiya ta duniya ta ware ranar 24 zuwa 30 ga watan afrilu na kowace shekara a matsayin satin rigakafi na duniya an ware ranakun ne ko kuma satin ne don wa mutane gwiwa game da allurar rigakafi don kariya daga cutuka bincike ya nuna cewa rigakafi kan kare miliyoyin mutane daga kamuwa da cutuka a kowace shekara kuma shine matakin farko da ke kare yaduwar cutuka a tsakanin sirrin al'umma. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara da talawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Na sauraron barka wannan lokaci. To likita masu sauraron mu za su so masu ji ƙarin bayani akan wato rigakafi. Rigakafi wata hanya ce da ake bi yadda za a sa jikin ɗan adam ya samu kamar a ce wata masaniya kan kwayoyin cututtuka yadda ko da nan gaba zai haɗu da wannan kwayoyin cututtuka sai jikin garkuwar jikin ta yaƙi wannan cuta kuma ana yin shi ta hanya da dama akwai rigakafin da ana iya ɗaukar ita kwayar cutar ce abin da ke kawo cutar sai a kashe ta sai a sa ta a cikin jikin mutum sai kasance kenan ba za ta yi mutum illa ba amma jikin mutum zai gane ta nan gaba kuma idan ya haɗu da irin wannan kwayar cutar ko da mai ran kenan wanda za ta iya kawo ciwo sai da rufuwar jikin shi ta fito da sinadaran da za su yaƙi cutar kafin cutar ta samu shiga ta yi illa cikin jikin mutum akwai wanda kuma wani bangare ne na kwayar cutar ake ɗauka sai a sa shi a jikin mutum sai ya kawo irin wannan abin da ake bukata sannan kuma akwai bangaren wanda shi kuma da a dakin bincike ake ɗauka sai a duba a haɗa sinadarin da ya yi kama da watan kwayar cuta sai a fashi a jikin ɗan adam sai jikin ɗan adam ya saki sinadarai wanda za su zama kariya idan ya haɗu da wannan kwayar cuta sai kuma na baya bayan nan da aka yi na kimiyya wato ta irin kamar misali allurar corona da ake ce yadda ake ta hanyar wato genetic ta da ake a turanci. Na'am, to likita menene ma mahimmancin yin rigakafi? Kamar yadda aka ce rigakafi a ce magani. To mahimmancin shi kenan ya kasance idan kwaya cuta ta zo ta samu ta shiga cikin dan adam ya kasance ba sabon abu bane. Jikin dan adam din zai fito da sinadaran da za su yaƙi cutar nan cikin ƙanƙanin lokaci ko ya hana ta yin tasiri kwata-kwata ko kuma ya rage mata tasiri matuka a jikin ɗan adam Shin kamar wasu cututtuka ne ake iya yin rigakafin su? To cututtukan suna da yawa. za mu ba da misali waɗanda mu a nan ƙasashen mu kamar a Najeriya misali ake yi. In ga akwai waɗanda ake yi tun daga haihuwar yaro bayan an haife shi ana yin rigakafi na farko da ake bayarwa na cutar tarin fuka da kuma na shan inna da kuma na kwayar hepatitis wato abin da ke kawo ciwon hanta wannan su ne abin da ake fara bayarwa bayan haihuwa sannan bayan kamar sati hudu da abin da ya kama haka akwai wasu kwayoyin cutar irin misali masu kawo gudawa wato irin su rota virus akwai irin su sarki haƙora su shan innaɗin su tarin tarin shika wato wofin kom to da dai abubuwa da dama irin su yellow fever sai kwanan nan kuma ga shi ana maganar malaria da sauransu akwai waɗanda aka yi amfani da su can a baya kamar ciwon agana wanda yanzu wanda ka gani da alamun ya taɓa ciwon agana akalla ya haura shekara hamsin saboda ba a samun ta yanzu an yaƙe ta kuma yakin an samu nasarar shi ne ta allurar rigakafin. Ko me yasa aka ware waɗannan ranakun har aka ware su don kawai a ce wannan rana ranar rigakafi ne na duniya? Eh, wasu abu ne mai mahimmanci saboda a wayar da kan al'umma ta duniya akan irin gudunmawar da rigakafin nan ta bayar a da da kuma take bayarwa a yanzu. da kuma ake ganin abin da nan gaba rigakafi zai bayar a wurin harkar gudanar da harkokin lafiya kamar ɗabe da na ba da misali ba za a manta cewar ta hanyar rigakafi allah ya taimaka an kau da cutar agana ba wato smallpox kenan da turanci sannan kuma duk wanda ya san misali cututtuka irin su kyanda wanda wasu wani bangaren na najeriya misali ake kiranta sharatuwa da sauransu bakon dauro da sunayen wanda ya santa yadda da ciki wannan yake kamar shekara 20 zuwa 30 baya cuta ce mai tsananin gaske amma yanzu an samu saukinta ko da yaro ya samu cutar nan yanzu da wahala ta da an samu irin waccan matsananciyar cuta saboda haka abu ne na faɗakar da mutane irin gudunmawar da alluran rigakafin nan suka bayar a da da kuma suke bayarwa a yanzu da kuma abin da ke hanyar za su iya bayarwa a nan gaba zai kasance kenan an yi wa al'umma hoɓɓasa na ganin cewar wannan alluran rigakafi da ake yi sun samu karbuwa sannan kuma mahukunta ba da ƙarfin gwiwa wajen ba da abin da kamata na yin bincike da tabbatar da cewa an samu rigakafi na wasu cututtuka da dama. To idan dai har za a iya rigakafin cututtuka me yasa ma kowace cuta ba za a mata rigakafi ba da a daina ciwo? To akwai abubuwa da dama da ake lura kafin misali yin allurar rigakafin cuta. Na ɗaya ana duba ita cutar nan menene tasirinta akan ɗan adam. rayuwar shi cuta ce da za ta iya kisa cuta ce da za ta iya lalata wata koda ko wani bangare wato barazanar ta ga dan adam ke barazanar ta ga dan adam sannan kuma yawan ta ga al'umma sannan kuma ta yaya ake yada ta saboda akwai cututtukan da kin ga ai ba za ana ɗaukar su ta kwayoyin cuta ba ne misali irin waɗannan kin ga kenan ba maganar ake rigakafi misali amma waɗanda aka ga cewar suna da tasiri a al'umma sosai kuma masu yaduwa ne cikin al'umma sun ga kenan su ne za a iya zuba sa karfi da ƙarfe wurin samun yadda za a yi allurar rigakafin nan a hana yaduwar su cikin al'umma kuma a rage tasirinsu akan rayuwar ɗan adam gaba ɗaya. na to likita idan muka dawo nan gida ma Najeriya ka ga mutane kan gujewa karɓar rigakafi wani kira za ka yi wa jama'a game da haka akwai dalilai da yasa da mutane ke gujewa karɓar alluran rigakafin nan idan har allah ya sa har kakkace misali wurin gudanar da alluran rigakafin kuma kana hira da mutane za ka ga maganganu ne da yawa amma abin mafi tasiri shine ah, rashin yadda akwai matukar rashin yadda tsakanin masu shigar da waɗanda ake shugabanta ba zan manta ba lokacin da muna yara ai kawai mutum ɗaya za a sa ya zaga da ya ce sarki ya gaishe ku ya kuma ya gaishe ku duk mai ɗaya kawo shi za a mai allurar rigakafi a wannan lokaci ba wani wanda yake da wani tababa da an yi za ta ga iyaye duk suna kai ‘ya'yansu ana yi musu saboda a wannan lokacin akwai yadda da girmama a tsakanin waɗanda ake mulka da masu mulki wannan yana daga cikin gaskiya babban matsalar da aka samu da ya sa yau babu yadda har waɗanda ake mulka suna ganin cewar masu mulkin su za su iya sai da su za su iya sa a basu abin da zai iya cutar da su sannan abu na biyu da buƙatar a ce kamar ƙasashe irin namu da yawan mu a ce mu ma za mu iya wa kan waɗannan allurai yadda ba sai an shigo da su daga wasu wurare ba aƙalla a ce muna da wasu da za mu iya wa kan to idan mu muke yi da zai ɗan rage zargi da ake samu sannan kuma akwai abubuwan da ake a baya wanda ya kawo fatanci a harkar lafiya to wannan yana daga cikin shi ma abin da sa ake dan samun matsaloli wurin yadda da allurar rigakafin saboda ka abubuwa ne da dama da sa ake samun wannan amma dai wannan ba zai eh, kauce magana ta gaskiya cewar alluran nan suna da tarihi da ake bukata ba wanda suke taimakawa wurin yakar cututtuka da kuma samun saukin cututtukan nan da ake yi ba. Ta masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar muke mana fatan mu kasance lafiya. A tana cewa rigakafi ya fi magani. Mu huta lafiya. Masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.